Calabar we have 43,389. So the total of uh, registered voters in our IDPs Uh, Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Ibrahim Magaji kenan ke bayani kan zaɓuɓɓukan da za a gudanar a jihar Borno da kuma ya ce akwai ƙananan hukumomi guda takwas cikin ashirin da bakwai da ake da su a jihar da za a gudanar a sansanonin 'yan gudun hijira da ma aka yi musu rajistan ƙuri'u dubu ɗari hudu da tara da ɗari takwas da talatin da uku da suka haɗa da ƙaramar hukumar Kalabarki da Abadan da Guzamala da Marte da Dukwa Dangala da mobar da kuma kukawa alhaji ibrahim magajin dai ya yi wannan bayanin ne a wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin zaɓe da kungiyar 'yan jaridu roshin jihar borno ta kirawo don wayar da kawunan jama'a kan zaɓen da za a gudanar bayan kammala taron ne kuma na tambayi shi alhaji ibrahim magajin ko ko wace matsala da hukumar nasu ke fuskanta na tunkaran wannan zaɓe ga da abin da ke cewa to ba mu da matsaloli gaskiyan allah duk abin da muke nema na zaɓe mun samu akwai su da ke kokan cewa har yanzu ba su samu katin zaɓen su na dindindin ba. To ai ga kati nan muna da su yanzu wanda muke da su a ƙasa sun kai dubu ɗari to amma ka san sha'ani yanayin mutanen mu yadda suke sai saura kwana ɗaya ko biyu nan ne za a ja a kuma ce za a je a karɓi kati. ya shirin zaɓe da za a yi a sansanin 'yan gudun hijira kuma yake? a yana tafiya daidai yadda ya kamata. na kuma tambayi daraktan hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa reshen jihar borno da ake kira alhaji yahaya imam ko me suke yi game da wayar da kan jama'a game da batun sai da katinan zaɓe ga da abin da ke cewa. tun sayar da kati yana ɗaya daga cikin abubuwa uku da mu hukumar wayar da kan jama'a muka himmatu a kai, shi katin nan kullum mukan gaya jama'a shine abu ɗaya da aka baiwa wa talaka yake daidaito da ko da shugaban kasa ko da mai arziki ko da waye ne katin ka guda ɗaya daidai yake da na shugaban kasa saboda haka kada ka sai da shi kuma nan da suke zuwa suna sayan katin ba inda za su kai illa su karba su hallakar da katin don kai baka yi amfani da shi ba shine kawai abin da suke saboda haka dole mutane su san da wannan ba inda za su kai katin wanda ya sayi katin nan ba zai iya yin zabe da shi kawai don ya hana ka yin zaben nan ne ambassador Ahmed Shehu da shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu reshin jihar Borno wanda shi ma ya samu halartar wannan taro INEC ya yi magana kan yadda ake za a yi zabe mu kuma kiran da muke musu shine a tabbatar cewa duk ɗan ƙasa wanda yake da incin ya jefa ƙuriyan shi ya samu dama ya jefa especially in ka duba na jihar Borno namun daban yake kullum zaka tashi ka ji wancan garin an ji an kona kuma yan garin ko an kore su sun tashi sun tafi wani waje kaza yanzu haka ana tattauna ne ya za a yi su wanda suke gujin hijira a ga cewa ba danne musu hakkin su na sun samu sun jefa ƙuriyan su ba to wai shin menene ma makasudin kiran wannan taron tambayar kiran ne wa shugaban kungiyar yan jaridu reshen jihar Borno Comrade Baba Sheikh Haruna ga kuma abin da ke cewa. Allah ya jarabce mu da fitinan ah, Boko Haram da sauransu. To yanzu kuma ga zaɓe muka sa gaba. Akwai tsoro a cikin zukatan jama'a a cikin gari. Muka ga ya kamata mu kira wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan harkan zaɓe. Mu ga cewa mun tuntubi juna, mun sanar da juna cewa ba abin da zai haifafa mana alheri in ba dai mu yi zaɓe cikin lafiya ba tare da tashin hankali ko musguna wani ɗan ƙasa yayin da zai je jefa ƙuri'arsa ba shi yasa muka kira wannan taron alhamdulillah ba wayanda suke da ruwa da tsaki sun zo sun yi jawabi daidai gwargwado yanzu dai kasa da mako guda ne ya rage a soma gudanar da zabukan gama gari a tarayyar najeriya wanda kuma fatan duk wani ɗan najeriya shine ya ga an kammala wannan zaben lami lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya